sallar dare <clears throat> ana fara shi ne bayan sallar isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon dare ya yi sakiyar dare ya karshen dare to amma ji sabu Huraira wanda mutafaka alaihi ne ya ce karshe rayuwar manzo Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ko ya masa ya kudaita da shi mm. kare bacci bai shafi da wuturi ba ya kwanta kan wuturi Hmm. shi utri kada ya ta Allah ne wuturin da aka yi kai bacci a kai ana ana so ne a ringa wutir karshen dare da ya zama hatima hmm. an fi so hatima amma mutum da yana gani bacci na ringaye shi hmm. to ya shafi da wutir farkon dare E yi su daga bayan ya tashi da dare ba shi ya maimaita wutirin ba shi ya raka biyu biyu biyu biyu ba ci mutum ya wutir ba zai sallar dare ba ne ba wanda ya faɗa wannan a yi wutri yadda abu huraira faɗa a yi sallah farkon dai raka biyu da wutiri shafi da wutiri hmm. sannan tashi a yi raka biyu biyu can dare yanzu dare a malam umar dare na da sauyi yanzu bai hmm. kamata mu mini ta kwanta kamar arne ba kabri na jiran mu bacci wanda ba za a iya farka da kai ba bacci na nan ba shan tashe ka ba za shekara dubu kana kwance iyayen musu na kwance kakanni musu na kwance yanzu ganima ne a yanzu a cikin wannan sanyi mutum ya gan cewa ya yi kokari tashi shi mai kwatantawa mm. idan yi sallorin ko da kulhu Allah dinga yi kowane raka daya don ya kuka gaya wa Allah bukatunsa mm. da irin wannan ficina rayuwar da muke ciki na kalmomin da yake fito da mutum a cikin ajiyar musulunci da bala'in rayuwa da lalacewa tarbiyya shi mutum tashi sai igan cewa cikin sallar dare nan ya kuka zuwa ga Allah da iyalinsa da al'umman da yake ciki mm.